Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkan ku da wannan lokacin al'umman maza da mata. A muna ba ku dubin gaisuwa a daidai wannan lokacin wato mai girma shugaban jam'iyyar APC ta kasa. an ba shi suspension wato a mazabansa ko ma ce a wadinsa which is dawakin tofa local government ta jihar Kano an ba shi wato suspension wato wasu dalilai which is corruption kenan wanda wato mai girma dr abdullahi umar ganduje yake aikatawa a wato a jihar kano yake aikatawa wato a jihar kano saboda haka ganin haka ganin cewa ina aikatawa wani abubuwan wato jam'iyyarsa ta apc ta jihar kano wato which na karamar hukumar dawaki tofa suka ba shi suspicions a wadinsa wanda yake tinkawo ko yake inkari da ita cewa shi jagora ne ubangiji allah ka sa wannan mulkin da ake yi allah ya sa a dace allah kuma ya sa wato mai girma shugaban jam'iyyar apc ta ƙasa ya dawo a gyara kuskurensa a ubangiji allah ya sa